Ah, eh, Yauwa na zo ne yara sun zo gida sun ce sun zo da nama. Wallahi. Sun ce kai ne ka bada sadaka ka raba sadaka. Wallahi sun samu yara uku ne ma ya zo bai samu ba shi na zo in tura ma mama su nama amma bai samu na tura ba wallahi kai ma doka man. Naman menene? Cikar ka tambaya. Yaran yara su zo da nama suna ci kuma ka ce ba zan tambaya ba naman ah, menene? To sunan naman ci na cikar ka tambaya. dama ladin da mama bo ya kawo ne ya kusa mutuwa sai na buga min muci a kai sai aka rasa ulai shi na yi farfesun shi na ga makota mu bai kamata ci nama baba su ba ka sai ta gori ko me ka ji ni kai shi nama ka ba ka ba makoci ba ko dama eh? namun alade ka ba su wala wanda ya kasa ba alaikum salam ala hudu ya kai ya kuke ta mama haini haka ya ni ma na ga yari ce riga na bai san me ya faru ba kai amma saboda Allah saboda zalunci muna makota da kai za ka yanka nama ka raba ina jin kanshi suya a ce ni ban samu ba saboda Allah ba ka samu ba ban samu ba ka gode ma Allah baka ci birin ubanka kamar ya kai ni hukunci ni da ban ci bane da kuma na kai kana ji kwa waya so yanzu na rijima eh. waya saboda shi ya ci guda biyu Shin na jawo shi ba? Yanka biyu ka gode ma Allah ba? Yanka biyu. da ka gona. Kana ji ko? Kakaci. Qur'ani kakaci. Wai naman da na zo ni. Naman me? Shin na ce min naman ci ka tambaya ne suna Nama na aladin da ya kasa ne na maman boy. Shine na buga min muciya wanda yana daka ya kara mutuwa. Shine na raba ma makota mu shine oh. bai ka samu ba. Naman aladin ne? Eh. eh. ka gara na <laughs> <laughs>